masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin kuma wannan tasha tamu mai tarin albarka sunana zainab abdullahi insha allah yau za mu yi magana ne akan matakan gyaran ruhi wanda ya zo daga imam kumaini mataki na farko shine yin sallar farilla akan lokaci da kuma tsayar da sallan dare mataki na biyu shine ne yin azumin litinin da kuma alhamis mataki na uku shine rage lokutan bacci a maimakon haka a ƙara lokutan karatun alkur'ani mataki na hudu shine a yi karatu sosai mataki na hudu shine a riƙa motsa jiki sosai mataki na biyar kuwa a yi karatu sosai mataki na shida shine a koyi ilimin kimiyya kamar ilimin na'ura mai kwakwalwa da sauransu mataki na bakwai shine ka tabbatar ka cika alkawarin da ka ɗauka mataki na takwas shine ka sanya kaya waɗanda ba su da tsada mataki na tara kuwa shine kada ka shirya ko kuma kada ka halarci bukukuwan da ake barnatar da kuɗi mataki na goma shine ka nisanci tuhuma da kuma giba shi kuwa mataki na sha ɗaya shine ka yawaita manta dukkan ayyukan alkhairi da ka aikata kuma ka yawaita tuna zunuban da ka aikata mataki na sha biyu kuwa shine ka karanci tajwidi da kuma larabci sannan da dukkan abubuwan da suke da alaka da shi na fannonin ilimi mataki na sha uku kuwa shine a abin da ya shafi tarkacen duniya ka rika kwatanta kanka da talaka a abin da ya shafi tsarkin ruhi kuwa ka rika kwatanta kanka da waliyin allah kada ka yawaita surutu a maimakon haka ka yawaita addu'a mataki na sha hudu kuwa shine kada ka yawaita surutu a maimakon haka ka yawaita addu'a mataki na sha biyar kuwa shine ka rika bibiyar abubuwan da suke faruwa a duniya da kuma abubuwan da suka shafi duniyar musulunci mataki na sha shida kuwa shine ka taimaki talaka da kuma mabukaci waɗannan su ne matakai goma sha shida waɗanda imam kumaini ya bayar domin gyaran ruhi wanda kuma idan mutum ya bi su insha Allah zai tsarkaka ruhin shi waɗannan abubuwa ne sauƙaƙu waɗanda za su taimaka maka ka gyara ruhinka kuma ka samu rabo duniya da lahira assalamu alaikum wa rahmatullah